This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 17, 25 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da dalol da kuma niya FM. Kuna kuma ya saurara mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahouse.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu ku kuma da sake kama tashar mu a daidai wannan lokaci. Grace Alheri Abdi ce daga birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin sake saduwa da ku. Bayan labaran duniya, sahaba zai shigo da shirin nagari na kowa kafin mu kai ga haka ga halin da duniyar take ciki a labaran duniya. To jama'a tare da sallama ga cikakkun labaran wanda ni Usman Kabar zan karanto. Mahukunta a kasar Kamaru sun ce wani bam ɗin kunar bakin wake ya fashe a garin Marwa da yake Kamaru inda ya kashe akalla mutane goma a jiya Asabar. Wannan harin bam ya zo kwanaki uku bayan tashin tagwayen bama-baman da akalla mutane ashirin suka rasu. Talabijin ɗin gwamnatin kasar ya ce wata mace ce ta tada bam ɗin a wani fitaccen filin dandalin dare inda kuma hakan ya ankarar da jami'an soji da masu ceto suka shiga neman waɗanda suka jikkata. kamfanin dillancin labarai na reuters sun ce sun ji wani babban sojin kasar yana faɗin cewa akalla mutane guda 60 ne suka jikkata ba dai wanda ya ɗauki alhakin waɗannan hare-hare amma hukumomin ƙasar kamaru na zargin ire-iren harin nan ne na 'yan boko haram na najeriya A yau Lahadi shugaban Amurka Barack Obama ya kammala ziyarar da ya kai kasar Kenya tushensa bayan yin jawabi mai ratsa jiki a ziyarar tasa. daga nan kuma ya sauka a addis ababa a ethiopia a matsayin shugaban amurka na farko da ya ziyarci kasar ta ethiopia ya kammala ziyarar ne a can kenya tare da halartar liyafar da shugaban kasar uhuru kenyatta ya shirya masa obama a jawabinsa ya nuna cewa mahaifinsa da mahaifin uhuru na kenya sun san juna ya ce bai san farin cikin da za su yi ba idan har suka gane cewa 'ya'yansu yau suna tare a wannan wuri Mista Obama ya jaddada cewa Amurka da Kenya za su hada karfi da ƙarfe wajen yakar ta'addancin 'yan kungiyar Al Shabab na Somaliya masu kai musu hare-hare a Somaliya. Aƙalla mutane guda 800 aka ceto daga cikin kwale-kwalen da ke neman nutsewa a ƙoƙarin su na ketawa ta kan tekun Mediterranean. An haura da bakin hauren zuwa gabar jiragen ruwa da ke Sicily. Mafi yawancin mutanen da suke cikin jirgin sun fito ne daga ƙasashen Sudan, Eritrea da kuma syria. a cikin jirgin. Akwai mata da yara da dama a cikin tawagar da ke ƙoƙarin tsallakewar kamar yadda aka gansu sun yi sahu suna karɓar abin sawa a baka bayan an ceto su. Wasu kuma bayan an cece su an miƙa su zuwa garin Pozzolo inda yake kudu maso gabashin Sicily. Ceton ya zo ne kwanaki kaɗan da kifewar kwale-kwalen wasu baƙin hauren da suka nutse a kusa da gaɓar tekun Libya. waɗanda suka halaka ɗin a baya sun fito ne daga ƙasashen senegal mali da benin kamar yadda hukumar eh, 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya suka sanar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc 'Yan ƙungiyar Shi'ar ƙasar Lebanon na Hezbollah sun ce har yanzu suna ci gaba da sa rai da taimakon da suke samu daga ƙasar Iran duk da yarjejeniyar nukiliyar ƙasar da sauran ƙasashen duniya masu ƙarfin faɗa a ji. shugaban su hassan nasrallah ne ya bayyana wa magoya bayansa haka a jiya asabar ya ce alakar su da iran ta aƙida ce wadda ita ce akan gaba fiye da ta hulɗar diflomasiya a duniya iran dai ita ce babbar mai tallafawa hezbollah da makamai wanda kuma kungiya ce da amurka ta sa a jerin kungiyoyin 'yan ta'adda a duniya musamman ma yadda suke kira da darkake kasar isra'ila daga bayan kasa yayin da kuma suke ci gaba da barazana ga kasashen turai A yanzu haka dai akwai mayakan Hezbollah da ke fada na mara wa sojojin Bashar al-Assad baya a syria Amurka ta ce taimakon Iran ga Hezbollah da 'yan Houthi abin damuwa ne duk da yarjejeniyar da take su Shugaban Amurka din Barack Obama ya ce zaben da aka yi a Burundi bai inganta ba sannan yana kira ga gwamnatin kasar da 'yan adawa da su zauna zaman tattaunawa. ya ce sun tattauna game da zaben na burundi shi da shugaban kasar kenya a lokacin da ya kai ziyara inda suke son a tattauna a siyasance don gudun jawo yakin da zai hallaka waɗanda ba su ji ba su gani ba sai dai ministan harkokin wajen burundi alan yamitwe ya yi watsi da wannan batu a addis ababa da cewa ba wanda ya isa canza abin da 'yan kasar burundi suke so 'yan jam'iyyun adawa a kasar sun yitar da wannan sakamakon zaɓe tare da kiran da a sake yin zaben bisa sahihanci gaba ɗaya 'yan jam'iyyun adawan sun wa zaben da aka yi domin sun ce pierre ziza ya saba ka'idar kundin tsarin mulkin kasar mai ba da wa'adin mulki biyu kacal kasar Tunisia ta gabatar da zaben kudirin sabuwar dokar da za ta yi yaƙi da ta'addanci a kasar bayan sun ɗanɗana hare-haren da ya shafe su wanda har ya kashe 'yan kasashen waje. Sai dai masu tsokaci al'amuran yau da kullum suna ganin hakan na iya daburta 'yancin kan kasar da ta sha wuya wurin samu a juyin halin da suka yi. a watan da ya gabata ne dai wani dan bindiga ya kashe mutane guda 38 yawanci 'yan kasar birtaniya da ke yawon bude ido a bakin tekun birnin sussex haka kuma wasu 'yan bindiga guda biyu sun hallaka mutane 21 'yan kasashen waje su ma masu yawon bude idanu da wani dan sanda guda daya a bardo museum da ke tunis Dukkanin hare-haren 'yan kungiyar ta'addar ISIS ne da suka ɗauki alhakin kai shi, sai dai kungiyoyin 'yancin bil'adama suna kalubalantar wannan daftari na sabuwar doka. Sun ce sabuwar dokar za ta iya ba da damar cin zarafi da yankewa mutane hukuncin kisa da keta haddin mutane a Tunisia. sojojin taron dangin saudiya wanda suke jagoranta wajen yakar 'yan hutu a yamal sun ce za su tsagaita wuta domin tausayin biladama na kwanaki biyar wannan tsagaita wuta zai fara aiki ne a tsakar daren yau lahadi tsagaita wutar ya biyo bayan bukatar shugaban kasar mai gudun hijira a kasar saudiya abdurrabu mansur hadi inda ya roki a sami ba da dama domin a kai magunguna da kayan agaji a kasar ga waɗanda suka jinkata sai dai sojojin taron dangin suna da damar mai da martani matukar yan hutsi suka saba a wannan tsagaita wuta majalisar ɗinkin duniya ta ce rikicin na yamal ya shafa watanni hudu wanda ya hallaka akalla mutane dubu uku 3,640 wanda kusan rabinsu duka fararen hula ne. Labaran duniya kenan kuka saurara. To, madalla yanzu kuma ga sahabo da shirinmu na gaba. Nagari na kowa. Cikin shirin za ku ji cewa. To alhamdulahi ni na yi makaranta na na boko iyaka na secondary school kafin in aure. Kuma a ɓangaren islamiyya ma ta ɓangaren karatun addini. Har ne karatu din har na kai ga na yi digiri, har na kai ga ina masters a yanzu haka. To kin ga aure baya hana karatu. Hajiya Rabia sufiyan Ahmed shugabar kungiyar tallafa musulmi mata kenan. Za ku ji ƙarin bayani an jima kaɗan. Gwamnatin jihar Kaduna da jami'ar tafi da gidanka ko National Open University za su ƙulla yarjejeniyar aiki domin horas da ma'aikatan jihar ta Kaduna. Shin ina kwana ne kan koyar da sana'o'in hannu a makarantu? Muna da rahoto daga jihar Taraba. An yi kira gwamnatoci su zauna da ƙwararru domin tsara buƙatun ilimi. Masu arwa assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Jami'ar tafi da gidanka ta Najeriya da ake kira National Open University da Turanci za ta ƙulla yarjejeniyar aiki da gwamnatin jihar Kaduna domin horar da ma'aikatan jihar. Shugaban jami'ar Farfesa Vincent Ado Tenebe ne ya bayyana haka bayan ya gana da gwamnan jihar Malam Nasiru Elufa'i. Ya ce akwai buƙatar 'yan Najeriya baki ɗaya su fahimci cewar jami'ar ce kaɗai za ta kawo maka ilimi har ƙofar ɗaki. saboda haka su yi amfani da wannan dama domin samun ilimi. Wakilin sashen Hausa Iliya Kure yana cikin wakilan da suka raci gangamin da Farfesa Tanebe da manema labarai. Mu zo mu zo mu sanar masa cewa da duk mutane na Kaduna State da Nigeria gaba daya cewa e, jami'ar mu wato National Open University of Nigeria ita ce jami'ar ta kowa. Ita ce jami'ar wanda za ta kai ilimi har kofar aiki ita ce jami'ar wanda za ta yarda ka ci gaba da aiki eh, kuma kana karatu kuma yadda muke koyar da dalibai mu ba wai muna yi shi eh, wanda ake cewa a turance part-time ba ne wato duk wanda ya shiga eh, jami'ar mu yana na daidai da kowaye da ya shiga kowace jami'ar ba nigeria kawai ba a duka duniya kuma ban da haka mu zo mu sanar ma mutane kaduna cewa wannan jami'ar ta open university za ta yi a koya ma matasanmu wanda ba su da aiki za mu a koya musu sanoyi wanda za su yayi kuma za mu a hada su mu koya musu yadda za su eh, su yi rubuce-rubuce wanda zai sa su samu rance daga duka bankuna nigeria wanda kuma za su iya zama suna ba wai suna yawo a kai hanya suna neman aiki ba za su zamana cewa suna ayyukansu har kuma za su ɗauki mutane aiki a haka zai zamana cewa wannan jami'ar ita ce jami'ar wanda za ta ya koya ma mutane yadda za su zona da kansu su zona cikin lafiya da ciki salama mu samu ci gaba kasan nan gaba daya shin akwai wata yarjejeniya ne da kuke neman ku shiga da gwamnatin jihar kaduna musamman wajen horar da ma'aikatan jihar kaduna haka kwarai da gaske abin da gwamna ya faɗa kenan cewa da wannan eh, eh, labari da muka kawo labari da kuma ya sa shi ya yi murna kwarai da gaske kuma ya ce shi yanzu ya alkawari cewa za mu shiga ciki wannan eh, yardajeniya wanda kuma zai sa mu zo mu sa hannu a takardu mu ci gaba da koya ma duk wanda suke neman ilimi Saboda magance matsalar yaya ɗalibai da kowa yana son aikin ofis babu wadda ya kware ta fannin sana'o'in hannu hukumomi suka yi kwaskwarima ga manhajar ilmi hakan ya kunshi horaswa ta sana'o'in hannu. Wakilin sashen Hausa Lawal Sani Kona ya zanta da shugaban hukumar ilimin sakandare na jihar Taraba Alhaji Iyasu Kirim kan inda aka kwana game da koyar da sana'o'i a makarantu. Lallai ya fara aiki don a yanzu magana nake gaya maka ko yau din nan ina ga kamar jarabawan da ake rubuta dukkan kasar nan najeriya ya shafi eh, darasin abin nan eh, eh, wannan abin nan kwamfuta ah, kuma yana ɗaya daga cikin wannan sabon darasi da aka kawo kuma akwai ko irin sauran darussa don kasan akwai ayyukan hannu da suka kamar talatin da biyar wanda ake so kowane ɗalibi ya lakanci guda a cikinsu to kuma ina ga kamar shi ma wannan ɗin kusan dukkan makarantu in dai a wayan suri ba kan nan taraba ina tabbatar maka da cewa yanzu waye da ake rubuta jaraban abin na afirka ta yamma din nan kusan kowane ɗalibi dole sai ya yi guda ɗaya daga cikin talatin da biyar ɗin lallai kuwa ya fara aiki sai dai ba za a ce no an same shi kamar yadda ya kamata ba ya danganci wuri zuwa wuri a wayansu wuraren ana yin shi da kyawu sosai da inganci sosai wayansu wuraren saboda matsaloli na yau da kullum a karantarwan din ba kamar yadda ya kamata ba. Na dan yi taku zuwa cikin tarihi inda na tambayi Alhaji Ilyasu Kirim kusan shekaru 20 da suka gabata akwai kayan koyar da sana'o'i da dama waɗanda dunkulallun ƙarafa ne da aka siyo daga ƙasar Hangari waɗanda ke iya aiki na aƙalla tsawon shekaru 30 fi in aka kula da su kan ko ina su To, ina ga wannan tambaya ne wanda yana da nauyi sosai saboda abinda ba misali abinda aka bani ni kai nan na amanansa kuma ake tambaya nan yi bayani a yanayin halin da yake ciki ba kaga yana da wahala ka yi magana a madadin mutane fiye da ɗari fiye da ɗari kaza a makarantu fiye da guda fiye da kaza amma ni dai abinda kan so in ce shine yanayin ƙasan shine abin da ya faru da su yanayin ƙasan nan kuma shine na ɗaya ba mu da tattali kusan kayan gwamnati an ɗauka ne kaya ne na banza ba mai shi don haka kowa na iya amfani da shi ta kowane hanya wani lokacin ma akan iya mai da shi ya zamanto eh, na mutum maimakon na jama'a to na kamar wannan dai shine abin da ya faru da kayayyakin nan lallai kan a wayansu makarantun har yanzu akwai dan eh, wayansu abubuwa burbudin su da suka rage wayansu su kuma don rashin masana tafiyar da su an bar su sun lalace haka wayansu an bar su ruwa da kaya sun yi tsatsa Ah, su kuma ba za ka magansu ba. Dr. Mike Dio na kwalejin ilmin jihar Taraba da ke Zin, wadda makarantarsa ne ke da muhimmin haƙƙin koyar da irin waɗannan malamai, ya yi ƙarin bayani kan ina aka kwana da wannan sabon shiri. yanzu yadda nake maka magana yanzu mun samu approval telefon za mu turo mutane guda hudu zuwa uk za su yi training a entrepreneurship so za su zo yanzu ba yi da you theory uh, education ne ake nema yanzu ba amma za su zo practically su yi party knowledge entrepreneurship din kamar da suna ta, ta nuna idan sun je sun yaran sun yi graduating kowane course kana reading za koya maka entrepreneurship so that in kana fita za koya maka yadda za ka yi business na kanka yadda za ka yi generating uh, job na kanka kaga gwamnati ma ta huta aikinka da kake gwamnati za ta samu riba wuri domin za ka biya tax biyan haraji domin kana haraji za ka biya haraji gwamnati ma za ta amfana ta samu kudi kuma na yin wayansu ayyuka masana suna ganin a yadda martabar man fetur ke rugurgujewa a kasuwar duniya cikin wannan karni kamata ya yi tarayyar najeriya ta sauya kiblar tattalin arzikinta zuwa noma da sarrafa ababe kana a shirya matasa yadda za su cimma amfana daga wannan sabon tsari ta wurin ba su ingantaccen ilimin takarda da ta aikin hannu. Lawal Sani Kona, muryar Amurka daga Jalingo. An buƙaci gwamnatoci da su zauna da ƙwararru a kan harkokin ilimi domin a gano hanyoyin warware matsalar da ta ƙici ta ƙicinyewa ta ƙarancin malamai. Shugaban kwalejin ilimi ta tarayya da ke Katsina Farfesa Mamman Abdu Wasagu shi ne ya bayyana wannan bukata a wata tattaunawa da yi da wakilin sashen hausa zaharaddin sani huntuwa abin da muke son mu yi da wannan gwamnati sabuwa da ta zo za mu so mu zauna da ita mu yi abin da muke ce ma need assessment wato bukatu ne bukatan gwamnati ta bangaren ilmantar da ɗaya mata a misali shekarar gada za a shiga kamar ya'ya nawa mata suke son su gaji sun samu nc wanda za mu iya ba admission to mu kuma kaga sai mu zauna mu ga gurbi nawa za mu iya ba su mu tafi malaman mu ga yawan malaman da muke da mu ga irin abin da za a yi kuma ga irin hall din da muke da wanda za mu iya daukar su to wannan shine ya kamata mu fara matakin farko domin wannan shine ya kashe a matsalar da muke da ta a ce maka yara sun kara karatu ba aiki domin babu needs assessment gwamnati da sauran al'umma ba a tsaya an ce menene bukatar mu ba eh, misali malamai nawa jihar katsina ke bukata a yanzu na nawa ke kasa nawa ake bukata eh, to kwanaki kamar yadda na samu hira da wani jami'in gwamnatin katsina ya nuna mini a gaskiya da za a yi maganan gaskiya ne akalla yanzu gwamnatin katsina ta bukatar malamai dubu talatin bisa ga wa'anda ke ƙasa ƙwararrun malamai to idan aka yi magana ƙwararrun malamai a najeriya ana magana wa'anda ke da karancin nce eh wanda yake mu aikinmu ne nan wannan kamar na ce wani ne muka yi hirar shi yake bani amma kamar na ce muna da bukatun mu zauna da ita gwamnati menene bukatun ku na malamai ƙasa wa'anda kuke bukata babu su sannan wa'anda ke nan ƙasa wa'anda ba su cancanci koya ba amma suna koyawa su kuma menene yawan su kaga idan aka samu wanga assessment ne aka san bukata to sai a yi planning to sai aka ban mu kara zube kowa na ta abin da ya gada. Ya ce idan aka zo wannan tsari ya kamata a diba irin bukatu da kuma fannonin da ake bukata. Ni aka zo sai a diba a ga cewa a'a to jihar Katsina kuna bukatar malamai dubu talatin. To cikin dubu talatin ɗin ga nawa kuke bukata masu lissafi nawa kuke bukata masu turanci duk wannan ba a yi shi sai ga an ce ok yau Katsina ta samu malamai dubu guda ko an ce a ɗauki malamai dubu guda to cikin dubu guda kila sai ka isko ɗari biyar Islam suka karanta. amma kila ɗari guda ɗaya ake so islam ba masu turanci sai a wayi gari kuma karanta a ce akwai karancin malaman turanci akwai karancin malaman lissafi saboda a tsaya an yi wannan eh, ni a sassan ba a diba bukatun gaba wannan bukata muke da a wani bangare bayan an samu jimilla total sai a diba kuma kowane fanni lissahi turanci islama hausa don kaka sha mamaki zaka isko hatta hausa da ake ganin kamar sauki babu sassun ta. babu malaman sun yi karanci to wannan duk ya zo saboda rashin wannan tsarin na menene bukata eh menene kuma za a yi to kuma na ce mu a shirye muke mu zauna da jihar katsina da hatta gwamnatin tarayya inda ya shahe mu mu ga cewa menene bukatun jihohi na tambayi farfesa mamman wasago tunda waɗancan gwamnatoci sun gabata ko menene makomar ɗalibai da suke samun tallafi a shirin ilimin ɗaya mata a jihar tsari yana nan saboda ai dama wani tsarin yana tafiya ne tare da tallafin ƙungiyar da ake ma unicef to ita unicef tana nan kuma ina kyautata ton duk da dai ba mu ga blueprint na ita sabo gwamnati ba ba na tsammanin za ta kashe ko za ta dakatar da wannan ah, program ɗin da ke ta dama kamar ina ce ai rabi da rabi ake unicef ta da rabi su masu bada rabi mu dai ba za mu tsaya ba kuma ina kyauta maka sauran kamar ina ce akwai bukatun malaman ga musamman ya'ya mata domin amfanin ilmantar da ya'ya mata din shine akwai makarantu har yau waɗanda ke karkara waɗanda za su fi hankali zai kwanta in su ga ya mace na koyarwa bisa ga a kawo wani gayu a sha zanzaro yana koyar musu mm. wannan shine babban muhimmancin da yasa muke son mu ga cewa ɗiya mata sun ci gaba da samun ilimi. Na tambayi farfesa akan buƙatar inganta takardar shaidar koyarwa ta NCE zuwa ta digiri ko akwai wani shiri da makarantar ke yi na ganin masu NCE sun samu takardar shaidar digiri. Muna gudanar da digiri amma ta haɗin gwiwa da Bayero University. Haka ma da na zo mun ƙara diba muka ga akwai wasu programs waɗanda ba yaro ba ta yi to su ma muka koma usman dan fulani ba shi muka ga su suna wa'annan kwasa-kwasan yanzu su ma mun samu haɗin gwiwa da su za mu eh, yi digiri a kawan nan kwasa-kwasa wanda ba yaro ba ta yi kusan goma sha hudu nan gaba kaɗan ina jin zuwa wanga admission da za a yi za mu ɗauki ɗalibai wanda za su yi digiri su ma ta haɗin gwiwa da jami'ar usman ɗanfode ne. sanufin tuwa sashen hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya. Shugabar kungiyar tallafawa musulmi mata da ake kira Imwon Hajiya Rabi'a Sufiyan ta ce aure da shekaru ba sa hana neman ilimi. Hajiya Rabi'a ta ce kungiyar tana shiga lungu-lungu da saƙo-saƙo domin wayar da kan iyaye waɗanda suke karkara kan muhimmancin ilmi musamman ga ɗiya mace. To fatanmu shine da sa ran mu nan jihar Kebbi ma tunda yanzu kusan shekara guda kenan muna shiga kuma ana shiga ƙauyuka muna sa ran insha Allah nan ba da daɗewa ba wannan matsalolin za su ragu wata rana ma za mu iya cewa insha Allah babu su to wani irin bayani ke da yanzu je ke makarantar boko ga kuma ke soke kur'ani kuma ga sani da alkur'ani wani irin kira zaki ma waɗannan uwayen da suke karkara da ba su barin ɗiyansu mata su ta yi makarantar boko to alhamdulillah ni na yi makaranta na na boko iyaka na secondary school kafin ya aure kuma a ɓangaren islamiyya ma zan ce miki iftida'iya ko primary school kawai na gama ta bangaren karatun addini amma alhamdulillah da aure na da komai har na karatu din har na kai ga na yi digiri har na kai ga ina masters a yanzu haka to kin ga aure baya hana karatu kuma sannan a shekaru ba sa hana mutum ya yi karatu inda ya sa kansa zai yi kiran da nake yi ga iyaye mata wayanda ke karkara ko kina ƙauye ko da an miki aure ne to muna roƙon iyayenmu maza su ba mu dama akan cewa mu je mu yi karatun ko da muna da aure domin aure ba zai hana ka kai karatu ba kuma wani lokaci muke ciki a yanzu in dai mutum yana so ya tallafa wa addinin nan to dole ne sai yana da wa'annan ilimomin guda biyu sai yana da ilimin addini sannan kuma yana da ilimi na boko ko kuma in ce ilimi na zamani ta haka ne zai shiga duk inda zai iya shiga kuma ta haka ne duk inda zai iya kare addinin nan sai kare wannan addini din to karatu yana da muhimmanci Allah subhanahu wa ta'ala kansa a cikin alkur'ani cewa ya hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun shin wa'anda suka sani da wa'anda ba su sani ba za su yi daidai kin ga ba za su taba zama daidai ba sannan Allah subhanahu wataala ba a bauta mai da jahilci har rantsuwa yayi cewa jahili ba zai shiga aljanna ba to kin ga dukkan musulmi kowa maza da mata kowa yana son aljanna to in dai kana so kana son ka shiga aljanna to wajibi ne ka je ka nemi ilimin nan don haka ilimi ba abu ne wanda yake mai wasa ba ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa yayi mai yuridullahu bihi khairan yufaqihu fi din duk wanda Allah yake nufin sa da alkhairi wanda Allah yake nufin sa da ɗaukaka sa to sai ya fahimtar da shi addini ta ya mutum zai fahimci addini dole sai ka je makaranta sai ka zauna a gaban malamai malamai sun gaya maka wannan fari ne wannan baki ne malamai sun gaya maka yadda zaka inganta rayuwarka kai hatta cin abinci tafiya sa hoda ga mu mata har sa kwalli har tsefa kai ko menene akwai yadda shari'ar musulunci ta ce a yi to in ba ka yi karatu ba yaya za ka yi ka gano yadda shari'ar musulunci ta ce kai wannan kin ga kenan kana bauta wa Allah a cikin jahilci shi kuma Allah ya ce bai karbar ibadar jahili shi yasa masu iya magana suke cewa ka san Allah tun kafin ka bauta mushi don in baka san Allah ba ba za ka san yadda za ka yi ka bauta masa ba to kin ga kenan ashe ita bauta kuma dama Allah subhanahu wataala ya halitta dan adam dan ita ne to in ku baka san yadda za ka yi ka bauta mishin ba to Allah subhanahu wataala sai ka bauta mishi a jahilci ko kuma ba yanda ya ce ba ko kuma ka kara ko kuma ka rage in ka kara kuma hadisi ingantacce ya ce man ahadatha fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa duk wanda ya kago wani abu da bai cikin addinin nan namu to ba za a karba masa ba in kuma ragewa ka yi to ba za ka rage da abin da Allah subhanahu ta'ala ya ce a yi ba dole dai duk wata ta ibada da za ka yi sai ta haɗa sharuɗa guda uku ma'ana ka yi ta yadda Allah subhanahu ta'ala ya ce ka yi ta ka yi ta kuma don shi Allah ɗin ba don wani ɗan adam ba ko don wani ya gani ya faɗa kuma dole sai ya yi daidai da koyarwa na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shi ake kira bauta kuma shi ake kira karɓaɓɓiyar bauta kuma dole ne sai ka nemi ilimin yadda za ka yi ta ke da kin kaɗan taɓo shi gefen yanzu hakina masters na harkar boko mm. to wani kira za ki wa wa'annan mata da ba su son su rungumi bokon nan dai kamar yadda na ce a wannan rayuwa ɗin dole dole dole dole dole sai ka yi karatu kuma ina jin ko sai na ali ne yana cewa ilimi kala biyu ne na duniya da na lahira ilimin duniya shine na boko dinnan shine ka je kai karatun boko dan ka tallafa yanzu misali aikin likita ai da boko ake yinsa sa matanmu da ke zuwa su bude jikinsu su tsiraici a gaban wasu mata ko kuma in ce a gaban maza to kin ga inda a ce an samu mace musulma ta je ta yi karatun bokon ta san irin waɗannan misali ta zama a ma'aikaciyar asibiti ko dokta ce ita kin ga mai mace ta je ta bude jikinta gurin namiji ai kin ga wurin mace za ta je ta bude Maryam Ato Muhammad murya Amurka daga birnin Kebbi Nigeria Masu aro baki ɗaya kuma abin da ya sauwa kenan cikin shirin na gari na kowa a wannan mako sai mako na gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamin na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Kiba Hiro ne wadda ya daidaita sautin shirin a nan ne sahabo imam aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe a gaida sahaba da tawagarsa kada dai ku sha'afa kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kafin mu karkare ga takaitattun labarai. mahukunta a kasar kamaru sun ce wani bam ɗin kunar bakin wake ya fashe a garin marwa na jamhuriyar kamaru inda ya halaka akalla mutane guda goma a jiya asabar wannan harin bam ya zo ne a kwanaki uku da tashin tagwayen bama-baman da suka halaka akalla mutane guda ashirin da suka rasu Talabijin ɗin gwamnati ta ce wannan bam ɗin ya tashi ne a wani fitaccen dandalin dare inda hakan ya ankarar da jami'an sojoji da na ceto neman waɗanda suka jikkata. Kamfanin dillancin labaran Reuters sun ce sun ji wani babban soja yana faɗar cewa akalla mutane guda 60 ne suka jikkata. A yau Lahadi shugaban Amurka Barack Obama ya kammala ziyarar da ya kai kasar Kenya tushensa bayan yin jawabi mai ratsa jiki game da ziyarar tasa. Daga nan kuma ya sauka a Addis Ababa na kasar Ethiopia a matsayin shugaban Amurka na farko da ya ziyarci Ethiopia. Ya kammala ziyarar da liyafar dare a Kenya din inda Uhuru Kenyatta ya shirya masa. Obama ya yi nuni da cewa mahaifinsa da Uhuru Kenyatta sun san juna sannan da za su sani suna tare da sun yi farin ciki. Mr. Obama ya ce za su haɗa kai da Amurka da Kenya domin yakar ta'addanci. To, Madalla abin da ya sauka kenan a wannan shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Kibahiro Diodo ne da ya taimaka wajen haɗa shirin da bada umarni da injiniyanmu na yau alheri ke muku fata alheri. Salamu alaikum. This program has come to you from the Voice of America, Washington.